ذاته ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والولاية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية وصلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب وإلى يوم البعث واللقاء اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعبدك الله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق ولساننا أو ألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء يا من لا تضره المأسية ولا تنفعه الطاعة إذنا من نوم القفلة ونبهنا لاغتنام أوقات المهلة وأسمنا من قضائهنا ووفقنا لمصالحنا يا رب أما بعد أيها الإخوة والأهوات أقدم لكم مع نفسي التخية الإسلامية الطيبة المباركة التي جاءت من عند الله كما تعرفون وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a dukkan yabo tare da godiya sun tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ina mai cikakkiyar godiya gare sa da kalmomi da suka gabata a mukaddima tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka yi koyi da shi har zuwa ranar sakayya Allah ya samu cikinsu a gurguje kamar da yan uwa suka sani a wannan yammaci a kuma daidai da wannan sa'o'i na yammacin ranar talata sha uku ga watan ramadan wanda ya daidai da shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga barin makka zuwa birnin madina ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a daidai wannan wuri da muka saba haduwa ba don komai ba face sai don ambatan wani abu da karanta wani abu wanda ya sauwaka a gare mu gwargwadon yadda muka iya a ƙarƙashin littafin Allah subhanahu wa ta'ala tare da mu akwai tafsirin nan mai suna taisir kalimur rahman في تفسير كلام المنان na عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله idan yan uwa su manta ba muna a suratul baqara sura na biyu kuma karatunmu ya tuke ne a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى wanda wannan shine ayar da muka karanta jiya kuma wuta ta yi halinta dama haka wutan najeriya take to muna fatan allah ta'ala ya sa a bar mana wuta a yau domin mu ci gaba daga inda muka kwana uwa ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da cewa bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun abinda yahudawa suka faɗa da kiristoci cewa ba wanda zai shiga aljanna sai dai su Allah ta'ala ya ce bala a'a a laysa al-amru kazalika aw laysa bi amaniyakum wa da'awikum walakin man aslama wajhahu lillah ubangiji ta'ala ya ce a'a gurinku ku yahudu da kirista bai zama komai ba ba shi da wani tasiri bai ta hakara ballantana ya karya ba wa da'awaikum da'awoyin da kuka yi na ba wanda zai shiga aljanna sai ku Allah ya ce bai zama komai ba walakin da yadda al'amari yake man aslama wajhahu lillah wanda duk ya tsarkake Allah ga ayyukansa akhlasa lillahi a amalahu duk wanda ya tsarkake ayyukansa ga Allah subhanahu wata'ala mutawajjihan ilaihi qalbah kuma zuciyarsa na fuskantar Allah ba wani ba wa huwa muhsin alhali yana mai kyautatawa ma'ana yana mai ikhlasi wannan wawal hali kenan ai ma ikhlasihi tare da ainihin ikilasinsa yin aikinsa tsantsa domin Allah subhanahu ta'ala muhsinin yana mai kyautata fi ibadatu rabbih a cikin bautar ubangijinsa subhanahu ta'ala. shine bi an abadahu bi shar'ihi ya bauta ma Allah da shari'a jama'a abinda yake nufi anan shine ka bauta ma Allah da abinda Allah ya shar'anta ba ka bauta ma Allah da abinda kai kake so ba ko a yadda ka gada ba ko a yadda waninka ya dora ka ba a'a bautata ma Allah da abinda Allah ya shar'anta domin Allah ya ce a wani aya shara'a lakum min ad-dini na'am أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم الدين وموسى وعيسى الدين ولا تفرقوا ولا تتفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين المشركين ما تدعوا الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي ويهدي إليه من ينيب Ubangiji ta'ala ya faɗa mana ɗaya daga cikin ayoyin wannan alkur'ani mai girma wato a surat shura Ubangiji ta'ala ya ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi haina ilai? وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وبنجي تعالى شرع لكم من الدين يا شرع أنت مكو شرع سيك من الدين دقاء الدين وبنجي تعالى شرع أنت شرع سا سيك من الدين دقاء الدين المسلمين ma wasa bihi nuhan irin wasauci da umarni da Allah yawa annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa ma wasaina bihi ibrahim da abinda muka yi wa annabi ibrahim wasauci da shi shine umarni wa isa da kuma wa musa da isa aka yi wa annabi musa aka yi wa annabi isa alaihi wassalatu wassalam dukkan wa'annan manzanni da ka ji ambata su ne azam min rusul Allah ta'ala ya ce an aqimu dina ku tabbatar da addini ku tabbatar da addini yadda ya yadda Allah ya umarce ku wala ta tafarraqu fi kada ku rarrabu a cikinsa da Allah ya ce kabur adal mushriki na mata da uhum ilai amma abinda kuke kiran mushrikai akan sa na tabbatar da addini da tsayawa akan shari'ar Allah wato tabbatar da kalmar shahada kabura adal mushriki ne yayi wa mushrikai girma ma ta da ohun ilaihi abinda kuke kiran su zuwa gare shi wato anan in ka tsaya kan lura abinda ake kiran mutane zuwa gare su na tauhidi ya yi musu nauyi ba dukkan mutane suka yadda su amsa kiran tauhidi ba su tsaya allah kadai shi kadai ne abin butawa da hula shirka lahu ba tare da an shirkanta allah da wani ba to wannan shine nauyi wa zan ba sa iya wato ainihin amsawa ba sa iya ainihin karɓa wannan kira Allahu ya sabi ilaihi man yasha Allah shi yake zaɓara zuwa gare sa wanda ya so ya fahimtar da shi addini wa yahdi ilaihi man yunib kuma Allah shi ke shirya da wanda ya mai da al'amari zuwa gare sa Allah ka samu cikin su da haka anan mutane su sani cewa bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun ay bi ma'ana muhsinun fi ibadati rabbih bi an abadahu bi shar'ihi yana mai kyautatawa cikin bautar ubangijinsa subhanahu wa ta'ala shine ta huskar bauta wa Allah da abinda Allah ya shar'anta ba abinda wani ya kira ku zuwa gare ba ba abinda wani ya tsara maku ba ba dokokin ɗan adam ba alkawarin alwada'iyya ba su ba ba ɗariƙoƙi ba ba abinda wani shar'anta a ƙungiyarsa ba a'a abinda Allah ta baraka wa ta'ala shar'anta muku na shari'a ubangiji ta'ala yana nufin wa'inda suka tsaya ma shari'arsa fa ulaika hum ahlul janna wa haddahum su sune ma'abuta aljanna su ne yan aljanna su kuma kaɗai Allah ya keɓance da za su samu aljanna Allah ya samu cikinsu. cikin falahu ajruhu inda rabbihi wanda ya haka yana da lada a wurin ubangijinsa wa huwa aljanna ita ce aljanna bimashtamazat alaihi minan na'im da dukkan abinda aljanna ya tattara a kansa na na'imomi ko dangogin na'imomi ni'imomi ya tabbata ga wanda ya samu kansa cikin wannan sifa da aka faɗa wala khawfun alaihim Allah ya ce babu tsoro a gare su game da inda suka wato mustaqbaliyya mustaqbaliyya tasu ba tsoro inda suka huskanta ba tsoro walahum ya hazarun abinda suka bari baya na duniya ba bakin ciki ba damuwa daga nan fa hasal abinda ake so a cimma <clears throat> shine abin nema abin kwaɗayi sai ya same su <clears throat> ko suka cin masa <clears throat> wa najaw min kuma suka tsira daga abin tsoro abin firgici shine azaba wa yufhamu ha? ana fahimta a gargashin wannan kaya anna man laysa kazalik cewa wanda bai zamo kamar yadda aka siffanta ba fa huwa min ahli nar alhalikin yana daga cikin yan wata halakakku in kace dan wata ne baka yi laifi ba wato duk wanda bai yi ikilasi ba bai ta aiki ba to baya daga cikin waɗanda za shiga wannan aljanna da haka fala najata illa li akhir al-ihlas lil babu tsira sai ga ma'abuta yi don Allah ga abin da suke bauta din shine Allah wal mutaba'atu dar rasul sai da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wani mutum ba duk wani shehin da zaka bi aikin ban banza Abin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa <clears throat> shine abi annabi duk duniyar nan babu wanda Allah ya yadda abin shi in ba annabi ba kuma duk duniyar nan babu wanda da tsira sai in yayi koyi da manzon Allah duk duniya in ka yi koyi da su ba yi koyi da manzan Allah ba wallahi ba za ka tsira ba domin Allah ta ya yi ƙul ati wallaha war rasul fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al balagul mubin Allah ya ce kul ati'u Allah war rasul ka ce ku bi Allah ku bi manzan Allah fa in tawalla in kuka juya baya kuka kibin Allah da manzan Allah kamar yadda aka umarce ku fa inna ma alaihi ma hummila abinda aka dore aka dora masa yana kansa wato nauyin da ya dauka da kayan da ya dauka nasa ne wato alaikum ma hummiltum abinda ku kuma kuka dauka ba kanku na nauyi hina kanku wato ba za a yi wa annabi hisabin ku ba kamar yadda ba za a yi muku hisabin annabi ba abinda Allah ya tsora ma annabi shi Allah zai tambaye sa kuma abinda ya dora muku ku a tambaya da haka Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi annabi shi kadai za ku shiryu wannan annabi kadai ke da wannan takin a duk duniya amma in kana ganin akwai wani wanda ya kamata a bi shi bayan annabi ko sai an bin shi sannan a kai ga annabi kawo aya ɗaya daga cikin ayoyin alkur'ani mu dai mun karanto mun ji Allah ya ce wa in tuti'uhu tadaru wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin suratul nur ba mamaki ka shi kila baka gani ba to duba suratul nur ayan tana daga cikin wannan sura wa in ta tahtadu in kuku bi annabi shi kadai za ku shiryu da Allah ya ce wa ma'alar rasul illa al balagul mubin babu abin da aka tsora ma dan sako sai isar da sako shi bayyana wato ba abin da aka tsora manzon Allah sai bayyanar da sako kuma ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da a sa na wada'i ya tara sahabbansa iya eh, adadin sahabban da ke wannan lokaci a wannan rana manzon Allah ya ce da su wato ala hal ballagtu hal ballagtu hal ballagtu ya faɗa har sa uku yace ku saurara shin na isan muku sako bayan ya karantar da su aiki hajji ce ku zu anni manasikaku ku karɓi ayyukan hajjin ku daga gare ni bayan an kammala manzon Allah ya ce shin na isan muku da sako na isan muku da sako na isan muku da sako sabai suka ce ballanta ya rasulullah ya manzon Allah ka isar manzon Allah ya daga kansa sama yace Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad yace ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida na isar da sako ta haka duk wanda ya bata ya bata ne wajen rashin bin manzon Allah wanda kuma ya shiru ya shiru da ta harkin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa mu cikin su da haka anan fala najat illa li ahli al-ikhlas lil ma'bud babu tsira sai ga ma'abuta yin ikhlasi ga abin da suke bauta shine Allah wal mutaba'atar rasul aw mutaba'atar lir rasul da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani wanda ka bi ba manzon Allah muna gaya maka kayan aikin banza wallahi manzon Allah ne kadai Allah ya ce abi kowa mabiyi ne babu wanda za a bi sai in manzon Allah ne shi na'am وقالت اليهود ليست النصارى fikum ubangiji ta'ala ya ce wa qalat yahudu laysat an nasara ala shay'in wa qalat an nasara laysat yahudu ala shay'in wa hum yatluna kitab yahudawa suka faɗi san ransu suka faɗi san zuciyarsu dama ahadul batil tabi'atuhum wahida mabannata na jiya da na yau da na gobe duk ɗabi'ar su iri ɗaya ce shine wato faɗin son zuciya bin son zuciya da bin ra'ayoyi sai yahuda suka ce laisatin nasara ala kiristoci ba su kasance a kan komai wani addini ba su fi ga komai ai ba addini suke ba yahuda suka gaya ma kiristoci wannan wa qalatin nasara laysat al-yahudu ala shay'in su ma kiristoci suka ce a ah, kai kuma yahuda ba ku rubu akan kuma ba ku da wani abu na addini kaga anan yahudu sun ce kiristoci ba addini suke ba kaga ba musulmi suka faɗa musu wannan ba su wasu wasu suka faɗa yahudu suka ce kiristoci ba addini suke ba ba su basu ga wata turba ta addini su ma kiristoci suka ce mu yahudawa ba su wasu turba ta addini su ya kore wa ɗan uwansa addini amma abin mamaki ka duba yadda yahudawa da kiristocin duniya suka haɗo suna faɗa da musulmi wannan magana suka faɗa fatun kafin allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam suka wa junansu wayanna an ba su attaura wayanna an ba su injila da ma ne shiga tsakaninsu wayannan suna mabiyan annabi musa ne wayannan mabiyan annabi isa amma sai suka ce majunansu ba su kan ko wata turba ta addini kiristoci ba sa turba ta addini yahuda suka ce su ba sa turba ta addini kaga anan kowannan su ya kore ma ɗayansu addini kuma haka suke da wannan akidar hayo a zuciyarsu da yahudi yana ganin kirista wahalar banza yake yi ba ma addini yake ba ke yasa suka nemi su kashe annabi isa allah ya tsiratar da shi kiristoci suna kallon wato yahudawa ai ba addini suke ba amma za su iya haɗuwa a lokacin da suke faɗa da musulunci amma wallahi a tsakaninsu ba ta da kyau su suka faɗa ma kansu wannan bakar magana ubangiji ta lace wahum nuna kitaba dukkaninsu kuwa hana karanta littafi su yahuda suna karanta littafin attaura taura kiristoci na karanta littafin injila da aka baiwa annabi isa alaihi salatu wassalam sannan kare kiristocin najeriya wato su manta su gane cewa annabi isa alaihi salatu ba a aiko shi ga wa'in nan bakake ba su lura babu bakin mutum da allah ya aiko annabi isa zuwa gare shi allah ya aiko annabi isa ne ga bani isra'ila khasatan tsintsan bani isra'ila su ne ahadal kitab awar annabi isa ba shafi kowa ba sai bani isra'ila don haka wanda duk ba bani isra'ila ba ne ko ya yi kiristanci ma'ana ko ya ci addinin annabi isa yake yi kawai waɗan wato faɗa ce kawai yake yi don haka a nan wa'inda da'awar annabi isa ta shafa su ne bani isra'ila allah ya kunshi gare su shi kaɗai da haka ce ya wani isra'ila mana ansari ilallah kiran sama ga bani isra'ila yake ya ce ya ku bani isra'ila wa zai ba da goyon baya cikin wajen addinin allah wa zai zo mu tafi tare cikin addinin Allah amma abin mamaki sai ka samu bakin mutum dan Najeriya ko dan wata ƙasa waye shi mabiyin annabi Isa ne ko da annabi Isa yana raye addinin da aka ba annabi Isa bai shafe ka ba dan Allah bai aiko shi zuwa gare ka ba wa Allah ya aiko zuwa gare ka shine wannan da kake ka bi shi kai Kirista shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin shi kadai ne da awarsa take duk duniya Allah ya ce wa ma naka illa ka fata da nasi bashiran wa nazira ba ma aiko ka ya Muhammad shi ga duniya gaba daya kana mai bushara da aljanna ga wa'inda suka amsa kira kana mai gargadi da azaba ga wa'inda suka race bi ma'ana suka ke amsa kiranka da haka da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce da'awa ta duk duniya shi yasa al'umma annabi ake kasa gida biyu akwai ummatul da'awa wa ummatul ijaba ummatul da'awa duk duniya suna karkashin kiran mazan Allah ne sai wa'inda suka ki wa'inda suka amsa kira sunansu sai zama ummatul ijaba da haka al'umma annabi wato al'umma ce kashi biyu wa'inda suka gazgata manzancin annabi su ne ummatul ijaba wa'inda suka ƙi amsawa har yau suna ƙarƙashin ummatul da'awa al'ummar da Allah ya aiko annabi ya da'awa zuwa gare ta da haka kiristoci su sani duk duniya ma kowa ya sani annabi muhammad annabi ne na duk duniya gaba daya kuma shine annabin karshe ya ce la nabiyyu ba'adi babu wani annabi a bayana ko mutum ya yadda ko bai yadda ba babu wani annabin da zai sake tahowa da manzanci annabi isa alaihi salatu wassalam da aka ce zai dawo zai dawo ne karkashin karantawar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai zama wani manzanci daban zai sake zuwa da shi ba manzancinsa ya riga ya kare don manzan Allah ya ce lauka na Musa wa Isa hayyan ma wasu wasa'uhuma illa tibai sanadin fadar wannan hadisi shine an samu Umar dan Hattab ya zo wasu ainihin wato abin nan Allah wato wa'insu wato allo allo na attaura ya zo yana karantawa gaban manzan Allah manzan Allah huskar sana wato huskar sana canzawa tana ɓaci shehun sabi ce masa kai ko kayi hasara ba ka ganin huskar manzan Allah tana canzawa umar da ya kalli manzan Allah sai ya ce raditu billahi rabban wabil islam dinan wabi muhammadin rasulan nabiyan wa rasula tuni umar ya tuba ya ce mun yadda da wato Allah shine ubangiji musulunci addini mun yadda annabi shine manzo a nan ne manzan Allah sanadin da annabi faɗa wannan hadisi ya ce lauka na isa wa musa hayyan ma wasu ohuma illa tabai me kake tsammani ya umar da a ce annabi musa da annabi isa suna raye suka same ni a duniya maza Allah ya ce ba abin da za su yi sai dai su bi ni ya jama'a ya kiristoci ya yahudawa idan annabi musa da isa suna raye ba yadda za su yi su bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaya aka yi ku kuka ratse kuka kibin karanta wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuke gaba da musulunci wanda ya nuna kuskure da kuma rashin fahimta da bin son zuciya da bin son rai idan dai wanda aka aiko a matsayin annabi da ya tarar da annabin karshe zai bi annabin kai da kake mabiyansa ya ya aka ba za ka bi annabin ba don haka ya aka yi kuka kibin annabi sallallahu alaihi wasallam kuke gaba da musulunci da musulmi wannan kuskure ne don haka wa'inda suke da rabon tsira su gyara wa'inda ba su da rabon tsira kuma Allah tabaraka wa ta'ala daidai yake da kowa da haka anan وذلك أنه بلغ بأحد الكتاب الهوى الإمام Nasiru Sa'adi يجي wannan ya nuna cewa son zuciya ya kai makura ga ma'abuta littafi yahudawa da kiristoci wal hasad da kuma ainihin hasada ya kai musu makura tsakaninsu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma addinin musulunci ila anna ba'dahum dalla ba'dan hatta kai su sashen suna batar da sashi bi ma'ana yahudawa suna ce kiristoci batattu kiristoci na ce yahudawa batattu wa kaffara ba'dahum ba'da wannan ya kai su har sashi ya kafarta sashi yahudawa suna ce kiristoci kafirai kiristoci na ce yahudawa kafirai kama fa'ada al-ummiyuna min al-mushrikiyya arab wannan sai daidai da abinda ummiyawa wa'inda ba san komai ba daga cikin musharakan larabawa su ba su yi karatu ba ba san komai amma sai suka dinga ainihin kafirtar da sashensu wa ghairihim da su daga cikin al'ummar suka bata fa kullu firqatan tudillu firqatan ukhra aka samu kowace kungiya daga cikin kungiyoyin wato mushrikai kungiyoyin da suka gabata kowace kungiya tana ainihin wato fatar da wata kungiyar wadda ba ita ba wato tana mata hukuncin bata wannan shine abin da ya faru yasa daga lokacin da ungoyi suka bar Allah to sai ka samu sashen suna ainihin karyata sashi bi ma'ana sashi na kwatar da sashi sashi na kafartar da sashi su suka fara wannan bakar akida su ne yahudawa ba abin da zai sa ka ce wanda ba kan addini yake ba shi ma ya ce ba ka addini kake ba wato sai idan ɗaya daga cikinsu ya bai san ransa shi ko Allah subhanahu ta'ala ba ruwansa da wa'inda suka bata wa ya hakuma Allahu fil akhirah bainal mukhtalifin ubangiji ta'ala zai yi hukunci a lahira a zakatsakin wa'inda suka sassaba bi wato bi hukumihi al'adal musa ga hukuncinsa na adalci da haka anan ubangiji ta'ala duk zai tara duk ƙungiyoyin duniya gaba ɗaya da wa'inda suka ce kan gaskiya suke da wa'inda suka ce ba kan gaskiya suke ba Allah zai sa ƙungiyoyin duniya gaba ɗaya ya hukunci da adalci tsakanin su waye ya bi Allah waye bi Allah ba a cikinsu da haka duk ƙungiyoyi su kwantar da hankalinsu domin an samu wato idan masu bin tafarkin ɗariƙu aka faɗa abin da ba sa wuce to ai ai wallahi tallahi ayi wallahi tallahi su yan wuta ne kowa ya kwantar da hankalinsa zama dan wuta ko aljanna sai mun je gaban Allah ina fatan ana ganiya zama dan wuta ko dan aljanna za mu je gaban Allah kowa zai yi bayanin akidar da ya tafi da ita kuma yaya za a yi mutumin da ya rike addinin wani ya rike hanyar wani sannan kuma ya ce Allah ya bai sa kaya akan hanyarsa ai kaga zai wahala bai yiwa mutum ya share gonansa kai ka tai wato ya yi noma kai ka tai kawai ka garbi gonan bai taɓa wa. da haka kowa ya kwantar da hankalinsa da mai ɗarikar tijjaniya da mai shamandiya da mai bashishiya tis'iya duk ga sunan duk mun ta gaban Allah kowa zai gane kuransa amma ina tabbatar maza da cewa wallahi babu tsira babu rabauta sai wa'inda suke riko da ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan fahimtar magabata duk ƙungiyar da za ka yi ko wacce irin ƙungiya za ka yi wallahi in baka rike ƙur'ani da hadisi ba ina tabbatar maka da akwai matsala gabanka ina tabbatar maka da akwai rigingimu akwai kaya masu nauyi a gabanka akwai rikirkicewa a gabanka kai akwai taɓewa da halaka a gabanka ya uwa mu tabbatar da sanin cewa sai wa'ida suke riko da ƙur'ani suke riko da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai ke tsira matsalar ba matsalar kungiya bace ba matsalar ɗarika bace ba matsalar wai mabiyan wani shehi bane ko mabiyan wani malami matsalar mabiyan annabi Muhammadu ake magana kai. su waye suka bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba su yi sakaci ba su waye suka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi rauni ba su waye ba su canza aƙidar su da annabi karantar ba su waye ba su canza mu'amalar su akan addinin musulunci ba su waye ba su canza ibadodin su akan karanta wa manzon Allah ba wannan shine matsalar ba matsalar rabiwa da ba duk duniya in ka bi su baka bai annabi wallahi wuta zaka dan haka ya yan uwa mu sani ubangiji ta'ala ya tabbatar ba tsira ba da bauta illa liman saddaka jami'il anbiya'i wal mursalin sai wanda ya gazgata dukkan annabawa ya gazgata dukkan manzannin Allah subhanahu wata'ala wamtasala awamir rabbahu sai wanda ya bi umarnin Allah sai wanda bi umarnin ubangijinsa wajtana ba nawahiya hukumar nisanci abinda ubangijinsa ya hani wa man adahu al-imam nasir sa'di ce duk wanda ba su ba fa huwa halikun halakakke ne in ka same sa ka ce halakakke ne baka yi laifi ba na'am ومن أظلم ممن ممن منع مساجد الله أن يذكر subhanahu wa ta'ala ya ce wa man azlam mimman mana masajidallahi an yuzkara fi hasbuhu wa sa'a fi harabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim wannan aya ubangiji ta Allah in labar tabarca wane ne mafi zalunci mimman mana masajidallah kamar wanda ya hada masallatai ɗakin Allah an yi fi hasbuhu a mace sunan Allah a cikinta wasu a fi harabiha kuma ya yi aiki tukuru wajen rusa wa'annan masallatai ubangiji ta lace ula'ika ma kana lahum wa'annan bai kasance musu ba an yi yadkhuluha su shiga cikin masallatan ba illa kha'ibina sai cikin tsoro sun kori musulmi sun hana musulmi amma suna shiga ɗakunan wajen rosawa amma a firgice cikin tsoro suke lahum fi duniya khizyun ubangiji ta Allah ce suna da kunya da walakantarwa a rayuwarsa ta duniya domin ƙarshe zai zo musu ba tare da ainihin kyawu ba walahum fil akhirati azabun azim sana a lahira tana da azaba wadda take mai girma malamai sun yi sabani dangane da lafazin wa man azal mimman masajid Allah an yi tsara fi hasbuhu su waye ake nufi da cewa waɗanda suka hada masallatai ɗakin Allah a bace Allah a ciki kaulin farko kamar yadda imamu katara ibnu da ama asulusi ya faɗa ɗaya daga cikin almajira abdullahi dan abbas a tafsirin wannan aya cewa waɗanda ake nufi da mimman mana'a lahi wato ana nufin ainihin wato yahudawa ko in ce kiristoci domin su ne suka abin nan suka wato suka jefa wato abin itrahuna al'ada fi masjid fi fi baitul maqdis suke jefa abubuwan kazanta a cikin masallacin qudus sannan suka taimaka ma bukha nasar wajen wato ainihin rosa dakin ainihin qudus kiristoci ne suka taimaka masa bukka nasar wani mugun kafiri da aka taɓa yi a da wanda ya zo wato ainihin wajen rosa ainihin ɗakin wato ɗakin allah baitul maqdis wa'ina suka goya masa baya wajen rosa wannan ɗaki su ne ainihin kiristoci a wancan lokaci wani kawalin farko malamai suka ce wa'inan su ake nufi da wa man azalam mimman mana masajidallah kawali na biyu shine ana magana ne kan shawa. wayanda suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yadkhulu baitul haram ya shiga ɗakin Allah mai harama a lokacin manzon Allah ya dauro damara shi da sahabbansa za su yi aikin hajji sa wato kafiran ƙwarisha suka tsare su wanda har a wannan lokaci aka yi sulhun hudaybiya manzon Allah bai samu wato yin aikin hajji a wannan shekara ba sai ya koma a wannan lokaci ne aka yi rubutun sulhi tsakaninsu da manzon Allah suka ce dai a wannan shekara dai ba zai yi ba amma mu hana ko shekara mai zaba za ka yi amma a wannan shekara ba zai yi ba a wannan lokacin mu Allah ya sa Aliyu ya rubuta wato alkawal wannan shi ne alkawalin da Muhammadu manzon Allah ya yi da shawa sai suka ce ai su yadda da kalmar rasulullahi ba su dai sun san muhammadu dan abdullahi da haka suka ce sai dai a shafe kalmar rasulullahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aliyu shafi Ali ce ba zan iya shafi kalmar rasulullahi ba aka ce manzan Allah ya ɗauki alkalami ya soke da kansa aka rubuta abin da suke so a kai wato a rubuta shi Muhammad bin Abdullahi aka bar sulhin a haka wanda a wannan lokacin sahabbai sun ja har abokan su duke ce ya manzan Allah yawa annabi tambayoyi da miransa ya ɓaci ya ce kai ma manzan Allah manzan Allah ya ce ni manzan Allah ne ashe Allah maka alƙawalin za ka shiga wannan daki ba ya ce Allah mai alkawali amma na ce da ku wannan shekara a haka dai aka kulla sulhun a wancan lokaci manzan Allah ya soke abin wasu ya haɗe yasa a nan ya juya baya bi ma'ana ya koma madina bai sa wani aikin hajji ba amma bayan wannan shekara shekara mai zuwa aka fata fatahu makka tun daga wannan lokaci makka ta zama ƙarƙashin musulunci har ya zuwa yau wato Allah ya nuna izzarsa da buwayesa ya ɗaukaka musulunci a wancan lokaci wannan shine wato kauli na biyu wanda ake nufi da wa'inda suka hana masallaci ɗakin Allah su ne ƙarishawa wasu malamai sun rinjayar da wancan wasu malamai sun rinjayar da wannan kowane zai iya ɗauka ba ma su kaɗai ba har a yau wanda duk ya rusa ɗakin Allah ko ya yi tsayin daka akan ba za a yi masallaci ba ko ba za a sallah a ciki ba to shi ma ya shiga ciki dan a yau ana samun waɗanda suke hana masallatai a nan garin mun sha gani ba su guda ba masallatai da dama yan bid'a da sarakunan su sun ɗaure musu gindi an rusa masallacin ahalin sunna an hana su sallah ko kuma in kuka ce za ku gina masallaci a ce ba ku isa ku gina ba wannan shi abin mamaki Wai mutum na nasu addini amma wani hana wani shi nashi addini wato wannan akwai rashin hankali a ciki kuma wannan zai tabbatar maka da rashin gaskiya duk iri ɗaya ce ahadul batil ɗabi'atuhum wahida mabannata duk su iri ɗaya ce na je da na yau kaga kafiran shawa sun hana manzon Allah masallacin Kaba bal ma sun kori manzon Allah daga bar muka Madina yau shi yake faruwa ga wayansu in ka ce za ka yi sunna sai wato sai a ta tsangwamar makka ko ba su yadda a yi masallacin sunna amma kai yadda a yi na irin naku ko na bidiyoyi to kaga wannan shine zai shiga cikin wannan hukunci da Allah tabaraka wa ta'ala yake labarta mana al-imamu nasiru sa'ad ya ce aila ahadun azlam babu daya wanda ya fi kowa zalunci wa ashaddu jurman wanda fi kowa tsananin ainihin laifi da zalunci mimman mana masajidallah kamar wanda ya hana masallatai ɗakin Allah an zikirin lahi fiha a ambaci Allah ciki domin sallah zikiri ce katu ƙur'ani zikiri ne ibadodin da ake cikin masallaci su ake nufi wanda duk ya hana a bauta ma Allah cikin masallaci wa ikamatu salati wa gairiha na tsayar da sallah da waninta min anwa'i ta'at na daga nau'ukan ɗa'o'i da ake yi wa Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya hana to Allah ya ce ba wanda ya fi zalunci a duniya wasa'a ai ishtahada wa badala was'ahu yi iyayensa ya baza himmarsa da aikinsa fi wajen wajhi ya rushe masallaci ba yi wata biyu da suka wuce ba wato ainihin a garin guni guni ne ko wato wa'insu yan bidiya suka rushe masallaci har yau suna nan suna fada ba a yi masallaci wa abinda nake mamaki a kullum ba ka taɓa gan ɗan bidiya ya faɗa akan ba za a yi tuce ba amma za ka gan shi ya faɗa wa kai masallacin ahlus sunna wato ya nuna kenan kiristoci sun fi kusa da ku kenan fiye da ahlus sunna kenan ku nuna ku yan uwan kiristoci ne a nan anguwar an yi coci aka yi duk abin da ake ba a taɓa rigima ba amma ran da muka yi wa'azi sau ɗaya har tare mana hanya aka yi wa kan mu dawo gidajenmu a nan anguwar aka tara hanya wai mun tashi wa'azin ba za mu je mu ba wai samun wuri kura ta ce maka remayi da Allah ka je irin wannan rena wayo da ake a Najeriya Mutunan da ana masa ihun coci ana kaɗe-kaɗe ana duk wani tsaya a wurin bai taɓa magana ba sai wanda aka ce masa qala Allahu qadar rasulullahi wai wanda ya ce masa qala Allahu qadar rasul wai shine abokin faɗansa. wani a da ba kuke ba kenan wallahi duk mai faɗa da addini ba musulmi bane bari ganin kana sallah kana dai wahalar da kanka idan yanzu za a kira ka zuwa ga Allah ga annabi ka tashi kana faɗa to ai baka imani da Allah ba kaddara ma abin da yake ba daidai bane yanzu ina ruwanka me ya shafe ka ba a kira ka ba ba a ba goron gayyata ba ko an ba goron gayyata ba a baka goron gayyata ba to me damuwanka a ciki wato dama kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya ce wa qul ja al karanta azaran ma qul ja al wa innal batila ubangiji ta ya ce wa kul ka gaya musu ya muhammad ja alhaqu gaskiya ta zo wa zahaqal batil ta tarwatsar da karya. duk lokacin da sautin ahlus sunna ke tashi anguwa sai hankalin su ke tashi kuma da suna hada da bokaye da yan bori da yan duba da yan tsafi da yan bid'a da yan wa duk hada su ke daya to lokacin da duk kace abu kaza shirka ba ta da kyau bid'a ba ta da kyau bokanci kafirci ne sai hankalin su ya tashi ta Allah ya ce wa kulja alhaq wa zahaq albatil ka gaya musu gaskiya ta zo kuma ƙarya ta tarwace shi ko inda albatila kana zahuka dama ƙarya ubangiji ta Allah ya ce tarwace ya ce ba ta da matsayi kaga wannan aya kenan a wani wurin Allah ya ce ja alhaqu za ka yi karanta wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id ba shi kawai ubangiji Allah ya ce gaskiya ta zo gaskiya ta zo wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id ba abinda gaskiya wato ƙarya za ta farar ba abin za ta imayarwa mayarwa don haka ba ta isawa ba ta ifitarwa dama haka abin yake idan gaskiya ta zo faye da bugu sai ta darka ki ƙarya fa idza huwa zahik sai ganta kawai ta wace to duk lokacin da ƙarya ta zaburo to dama sai ƙarya sai gaskiya ta zo ta wace ta wannan shine gaskiya al'amari da haka in kuna gyara ku gyara wallahi abinda ake faɗa na shirka ba ta da kyau bid'a ba ta da da za ka bar shirka ka bar bid'a sai ka ga ba da kai ake ba ko ba gaskiya ba amma daga lokacin da kake shirka kake bid'a kake tsafi kake canfi kake boka to duk lokacin da ka ce bokanci ba da sai ka ji ai da kai aiki to ka bari bana sai ka huta in ka bari ai shikenan sai ka huta da haka anan kullun wato tsakanin ƙarya da gaskiya ba za a gushe ana faɗa ba an ce kokowa tsakanin karya da gaskiya ya faru ne muzu خلق الله السماوات والأرض tun daga lokacin da Allah halicci sama da ƙasa ake faɗa tsakanin ƙarya da gaskiya walan ya zala hajjar sauraya, wannan faɗa tsakanin ƙarya da gaskiya ba zai taɓa gushewa wa ila an yarsa Allahu al'arda wa man alaiha har lokacin da Allah zai gaji duniya da abin da ke kanta gaba da yadda makaryaci bai gaji ba mai gaskiya ma ba zai gaji ba yadda wa'inda suke wato suke warwareya ba sa gajiya mai tunkawa ma bai kamata ya gaji ba haka ake ta yi har Allah ya gaji duniya gaba daya ya mu taru gaban saiwa kowa hukunci da abin da ya aikata in mun je can kowa da gane kuransa kowa da gane ya yi gaskiya ko bai gaskiya ba amma a nan duniya kawai da karece karecen da za a yi ta yi kowa yi ta karya ku yi ta rini bugu sai an je da haka anan ubangiji ta'ala ya tabbatar da cewa babu wanda ya fi zalunci kamar wanda ya hada masallaci ɗakin Allah da aka almaman nasir sa'ad ya ce ai la ahadun azlama wa ashaddu jurman mimman mana masajidallah an yuzka an zikirin lahifiya ya hana ambatan Allah a cikin masallatai ya hana aida da sallah a ciki da waninta min an wa'i ta'ati wasu a harabiha alhissi wal ma'anawi wato wanda ya aiki wajen rosa masallaci ko hada masallaci ya hana bayan Allah masallatansu masu ambaci Allah a masallatansu bayan Allah ko dai abin da za a iya gani da ido a shafa ko a taba da abin da yake alma'anawi wanda ba a yi ganinsa ba a yi tabawa da haka imamun nasir sa'ad ya ce falharabul hissi roshe masallaci hadamuha wa takhribiha wa taqdhirha wato in an ce alharabul hissi ma'anarsa shine roshe masallatai da ruguzata da jefa mata ainihin kazanta kamar yadda muka ambaci kiristocin sun a makidis suka kori musulmi a cikinsa suka jefa kazanta a cikinsa wal ma'anawi idan an ce al ma'anawi shine zakiri zakirina bismillah fiha hana masu ambatan Allah cikin masallatai don sai mu duba don Allah da ahlus sunna din bid'a su waye suke kokowa ka a yi masallaci da Allah kowa ya tambayi kansa kuma kowa ya kansa sabi don Allah kai wa ku yi wa nan ku sabi kowa ya kawo nan sai sabi su waye suke rigima kan ba za a yi masallaci ba ahlus sunna suke rigima a yi masallaci ko ko yan bidiya wanda ya kamata ku binciki nan ku to hana masallaci ko hana bayan Allah yin masallaci na daga cikin rosa masallaci al-ma'anawi wa hada abu ya yace wannan ya shafi komai da komai li kulli man intasaba bi hadhihi siffa ga duk wanda ya siffantu da wannan siffa da muka ambata a yanzu fa kullu fi dhalika ashabul fil da haka ma'abuta giwa abraha kenan da jama'arsa sun shiga cikin umumi na wannan aya wa quraishun haka quraishawa sun shiga umumi cikin wannan aya hina saddu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anha amul hudaybiya a lokacin da shawa suka kange annabi tsira da aminci tabbata gare sa dangane da ɗakin Allah a shekarar da aka yi sulhu na hudaybiya wan nasara kiristoci sun shiga ciki hina akhrabu baitul maqdis a lokacin da suka roshe ɗakin kudus tare da taimakawa abraha a bukka nasar afwan wa ghairihim min anwa'i adh-dhulma da wasansu ma daga cikin nau'uka na zalunci da mutane suke game da ainihin bayan Allah a masallatai as-sa'ina fi kharabiha wa'inda suke yin aiki tukuru wajen rushe masallatai mahaddatu lillah wa mashaqqa dan kiyayya ga Allah da sa'a ma Allah subhanahu wa ta'ala wa jazaahumullahu bi an mana'ahum dukuliha shar'an wa qadran sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi wa wa'inda suke irin wannan aiki sakamako ta huskar hana su shiga masallatai a shar'ance da kuma ƙaddarce illa kha'ifi na zalilin face suna makaskato masu suna cikin tsoro zalilin suna makaskanta wallahi duk ɗan bidan da ka gaina rufe masallaci a cikin tsoro yake shiga ya rufe masallacin a tsorace yake bai da natsuwa ya za a yi ma Allah ya bahi natsuwa duk wa'anda haka suna faɗa da masallatai to za a ga cikin tsoro suke da firgici wallahi da haka kan zakar Allahu ubangiji tabaraka wata'ala ya ambata ai falamma akhafu ibadallah yayin da suka tsoratar da bayan Allah musulmi a masallatayen su akhafahum Allah Allah ya tsoratar da su shi kuma da kansa fal mushrikuna alladhina saddu rasuluhu mushrikan qurayshawa wa'inda suka kange manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gabarin ainihin shiga kaba lan yalgath rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa yasiran manzan Allah bai daɗe ba bai zauna ba sai ɗan kankanan lokaci hatta adana Allah lahu fi fatah makka har Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa manzansa izini wajen fatahu makka ba a daɗe ba bayan an yi fatahu makka wa mana almushriki na min qurbani baitihi sai kuma aka hana masharakai fuskunsu ɗakin Allah kaga ramuwa ta zo kenan ba aka ce ramuwa da abin nan fi gaya ciwo idan mutum maka aikin gayya in ka zo ka rama sai ta tafi zafi da abin da shi maka su sun kore annabi sun hana annabi shiga dakin ba aka yi sulhu da biya annabi ya koma madina amma shekara mai zuwa manzo Allah tsawon mara yaƙi ya shigo garin makka aka yi fatahu makka ba abin da suka iya daga nan kuma aka hana su kusanta ɗakin Allah har ya zuwa yau ba a yadda wani mushriki ya kusanci ɗakin Allah ba sai dai in ya sa musulunci ya tafi ɗakin Kaba don ana samu da yawa wa'inda asalan wallahi ba musulmi suke ba su ma mushrikai ne su 'yan duba ne da bokaye amma sai sa rigar musulunci tafi Kaba amma a matsayinsu da sun bayanar da kafircinsu a zahiri ba za a basu ba wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ikonsa tun a wancan lokaci kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada hasbuk ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda na yi imani inna ma abin sani kawai innamal na najasan ku sani mushrikai jasa ne Allah da kansa ya ce duk mushriki na ne to wane ne mushriki wanda ce to ai kaga ai yahudawa kenan har kai da kake boka da wanda ke za wurin boka da mai sha guru da laya dukkan su mushrikai ne ai ba a goshi ake rubuta shirkan ba aiki ne da aiki ko da magana mutum ya yi abin da ya zama mushiriki sai zama mushiriki da haka mushrikai duk inda mushriki yake ubangiji ta Allah ya ce najasa ne Allah ya ce fala yaqrabul masjidal haram kada su kusanci masallacin Allah mai alharba an haramta musu kusantan mazlaka in ka san mushriki kake don Allah ka sha hama ɗakin ka ba lafiya duk wanda ya san mushriki ne kada ya dakin kaba Allah haramta mai shiga dakin kaba shiga dakin ma an haramta ma Allah ya ci ba da amihim hada bayan wannan shekara tasu daga shekarar da aka fatawa makka Allah ya wannan magana kuma haka magana take ka duba suratul tauba aya ta 20 ko 38 zaka gani da aka wa ashabul fil da ma'abuta giwa mutanen abraha sun shiga ciki qad Majara Allah alaihim Allah ya ambaci abin da ya gudana zuwa gare su an tsihi su da da wato da tsakon kani mai da suratul ainihin wato abin nan fil ta ambata alam tara kaifa karanta mal alam tara kaifa qala rabbuka bi ashabil fil Allah ya ce ba gani ba yadda ubangijin kai aikata ga ma'abuta giwa ba na'am alam yaj'al kaydahum fi Allah ya ce ba ga Allah ya jefa kaidan su cikin bata ba na'am wa usala alaihim tayran nababi ubangiji ta Allah ya kuma su wayan su tsuntsaye wayan da suke jefa su da tsokan kwani na bala'i daga jahannama na'am tarmihim bi hijawatin min sijji ayna akala kasu Allah ya ce a kasar babila wa'annan wato tsuntsaye sun zo suna jeho su wato bamabamai wa'anda aka ɗauko su daga wata jahannama Allah ya ce faja alahun ka asfin makul ba ga da Allah mai da su ba kamar kara wa'anda dabbobi suka cinye suka tattake haka Allah ya rusa abraha da shi da giwarsa da mabiyansa ga baki ɗaya Allah ya maganin su to su da duk wanda ya kama da su wanne tsara. su kuma kiristoci suka rasa kudus a wancan lokacin sallallahu alaihim almu'minin sai Allah ya dora mumune a kansu wa ajlawahum anhu aka kore su daga wurin wa hakaza kullu man intasafa bi wasfihim haka duk wanda ya siffantu da siffa irin tasu shi ma haka Allah zai walakanta shi fala budda an yanalahu wato qistahu dole ne kawai ba makawa adalcin Allah zai same shi wa haza min al-ayat azima wanda yana daga cikin ayoyi manya ahbara biha al-bari wadda Allah tabaaraka wa ta'ala ba da labari akanta qabla wuqu'iha tun kafin ma abin ya faru fa waqa'at kama akhbara dan haka abin ya faru kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala bada labari wa tadalla al-ulama bil ayati karima malamai sun kafa hujja da wannan aya mai girma ala annahu la yajuzu baya halatta tamkidul kuffar min duhulil masajid tabbatar da kafirai ko ba su dama shiga masallatai baya halatta Allahumma sai dai in wani uzuri ne mai girma na za musulunta ko za a tattauna akan musulunci da su amma in ba haka ba to malamai sun kafa hujja akan hana su shiga masallatai a matsayin su na mi mushrikai da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya taimake mu a nuna mana lokaci yayi kuma ba zan so in tsawaita ba a nan ta mai birki abin da muka faɗa muka yi daidai daidai daga Allah ne kuskuren da muka yi kuskuren daga gare mu ne muna fata Allah ta Allah muna afuwa na ba mu karanta ba ba mu duba wa? na assalamu alaikum wa rahmatullah <coughs> alaikum assalam gidan aljanna ba da mutane ne wani mutum ne ya naranta kudi a wurin shi naranta kudi a wurin shi kuma sai lokacin da na samu zan biya shi ya riga ya bar yaya zan yi da kudin nan yi sadaka da shi da nufin lada ya same shi don na shi same shi ba tambaya na farko ce wannan malamai sun maganu a kai kwarai da gaske wannan daidai yake ba ba shi kadai ba daidai yake da hukuncin mutumin da ya zalunci wani kuma ya tuna zai bayar da hakkin ya neme shi ya rasa da hukuncin su iri ɗaya ne almai sun manganu da dama akan hanyoyin da mutum ya kamata ya bi dangane da haka na harko dai ka matsa nema ka samu lokaci kana nema ko allah zai datar da kai shi ka ba shi haƙƙinsa na biyu idan ka nema iya nema ba ka same shi ba wato idan an san danginsa ana iya kai musu idan kuma ba a san danginsa ba ba a san wani nasa ba to hanya karshe shine ta yi fasle mace sadaka da wa'annan kudaden ka ba da su da ne muhu sadaka shi su lillahi domin kai ka kuta babu ko shakka malamai sun wannan wato sun tattauna akan wannan masail kuma na ita ce hanya ta karshe da za ka iya bi Allah ya datar da mu na'am assalamu alaikum wannan yana tambaya mai muhimmanci kwarai da gaske game da sallar tarawihi ita dai sallar gaba daya wato ɗai amma tana da sunaye daban-daban da shari'a ta bata ita ce tarawihi ita ce tahajjud ita ce qiyamul lai. wato dukkan ta sallah ɗai ce amma sunaye ne aka bata daban-daban kuma ya danganta da kowane suna da irin wato inda munasaba nasa idan an ce at tarawihi kalmar daga arraha ne wato hutawa wa minhum istilqa'u al istiraha yasa aka samu sunan al istiraha wanda yake cewa zaman hutu naji wani dan bid'a yana suka yace wai je wai huta ba suke a sallah da ai kafin ka sauki abu ya kamata kai wato ka bincika shin annabi ne ya karanta ko ya aikata ko ba shi bane ba ba kawai da jin suna abu ba kawai sai ka ce shi kenan ka soke shi ba da ka kalmar tarawihi kalma ce wadda take nuna hutawa ma'ana hutawa sallah ce wadda ake yin ta da tsawo ba irin yadda mutane suke yin ta a yanzu ba ba ta ɗaukar sunan tarawihi a yadda suke yin ta a fara daga alamtar kaifa duk sura raka a karanta mata sura ɗaya a yi rukuyi zaka ka ji allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wannan ba a kiranta tarawihi gaskiya don bata ma ɗauki sunan ba kalmar tarawihi kalma ce wadda take nuna sallah ce da ake yi da tsawo da haka sallar tarawihi ba sallah ce ta ragage ba sallah ce ta masu kokari sallah ce ta waɗanda suka san me suke yi da haka akan yi dogon karatu a yi dogon ruku'i a yi dogon sujuda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo sallarsa ta dare din nan wani lokaci kaka samu an ce annabi ya kan suratul bakara. ka duba tsawonta wani lokaci shiga nisa'i ya shiga ma'ida ma ba kowa zai iya wannan tsayuwan ba ba kowa zai iya wannan tsayuwan ba ba kuma sharaɗi ba ne cewa sai ka karanta waɗannan surori gaba ɗaya ba abinda dai ake nufi shine sallar ce wadda take da dogon karatu kuma kusan ruku'inta da tsayuwarta takariban sun yi kusan juna idan manzan Allah ya dogon karatu iya surar da ya karanta iya zo ruku'i sai ya dogon ruku'i kwatankwacin karatu haka iya zo su juna kaga dole sallar ta yi tsawo to mutane ba sa kwatanta wannan adal akalla a ce ka karanta ko da ainihin hizo daya misali to in ka zo ruku'i kuma kai dogon ruku'i wanda zai dauke ka kila ko minti 40 misali ko 30 wannan misali nake ba na ce sai minti 40 ko 30 ake yi ba misali nake yi wato ana kwatanta tsawon tsayuwar da aka yi da ruku'in da ku'in wato ruku'i din haka in an zo su duda ba su sujuda ce irin yadda muke bakar wanda rabbiyal aala sau uku a tashi ba akwai azkar wato zikirori da ake nufi masu tsawo suna nan kuma ko da subhanar bel ala ka dauka kana ita mai mai tashi kai laifi ba amma ba ce aka yi sau uku kawai ake a tashi ba a takaice dai za a yi dogo sujuda a za a yi dogon ruku'i za a yi dogo sujuda kamar da aka dogon karatu a yi a ta farko a sake kawo ta biyu kwatankwacin haka sannan a zauna a yi tahiya a sallame sai a tsaya a huta wanda shi ya kira a tarawih a tsaya a huta masu zuwa su yi tsarki su je su yi fitsari su kama ruwa su yi arwallah su dawo wai kashin gida wa ya ɗan kashin gyaɗa kuma sai a sake tashi a sake lodawa a yi dogon karatu a yi dogon ruku a yi dogon sujuda raka a biyu a sake sallamewa a zauna a huta a sake tashi to haka wannan shine ma'anar tarawih shi yasa sabai ba sa yin ta farkon dare sai daga baya sai daga baya amma manzan Allah sallallahu a cikin dare yake yin ta ko dai tsakiyar dare ko sulusi na ƙarshe nadima wato ainihin abin nan safiya a takaice dai wannan shine ma'anar tarawihi in ka ce tahajjud kuma tahajjud ana nufin wato gajiyar da jiki da ibada in ka cikin dare shine tahajjud duk dai ɗaya ce kuma annabi taɓa wuce raka a goma sha ɗaya ba bai taɓa wucewa ba a hadisan aisha kakan ga wasu na wucewa har raka ashirin ko talatin amma ina ganin duk wanda zai sallah irin ta manzan Allah a sallar dare bai isa bai isa yi raka a talatin a dare guda ba bayyiwa <laughs> bayyiwa in za a kwatanta sallar dare irin ta manzan Allah to sha ɗaya ɗin nan sai ishe ka insha Allah ba sai ka ƙara ba amma in za ka yi ta inda rididi to kaga za ka iya hamsin ma amma dai ka sani ba kai koyi da mazan Allah ba mun ku kullum maganar mu shine kai koyi da mazan Allah shine Allah aiko da addini ba cewa na ga suwa da sun yi kaza ba ko makka ana kaza ba don suna koyi da makka ba a koyi da gari walau makka makkata au madina ko da makka ne kuma dina ba a koyi da gari ana koyi da mazan Allah ne idan ka ce kiyamun laili kuma sunanta ne ma'ana bayan ka kwanta ka tahi cikin dare ka yi nafilar shi da kiyar kiyamun laili maza ce laili masana masana raka raka'a biyu ne don haka duk sallar daidai ce manzo Allah bai taba karawa ba a wata Ramadan ko wata da ba Ramadan ba iya abin da manzon Allah yake sallata a sallolinsa da dare a goma shari'a. wannan su suka tabbata a hadisi duk abin da ba shi ba to wata fahimta ce daban amma ba dauran bayan hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba kuma aikin mazan Allah kai tsaye ba wallahu ta'ala alam na assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya saka wa malam ya alkhairi don Allah malam a tara jawo hankalin yunwa gaba da lamar sallah inda ake wasa da sallah to wannan tambayar mai mata da muhimmanci kwarai da gaske kamar da yake nema a jawo hankalin yan uwa game da ainihin sallah cewa galibin mutane a suna wasa da sallah wannan haka ne salloli suna bukatar gyara na sallama tana bukatar gyara hususan a masallatanmu za ka ga hatta da sahu kansa sai an yi ta fama da mutane wani iya zo tsaya maka kamar icce ba yadda za a kai haɗa kafa da shi kai daidai sai ya bankara kafansa kamar ɗan kokowa wani ma an kace da shi gyara ya yi fushi to kaga manzo Allah ba haka yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hassan da yake sa ya mutum in ya ga kai sahu ba daidai manzo Allah sai ya sa sanda ya ka dole ka gyara domin ba nuna daukaka aka zo ba ko nuna ni wane ne a'a ibada ce irin ibada ba kai kowa ba daidai kake da kowa ko kai sarki ne ko kai dan galadima ne ko kai ware ne ko sarkin yaƙi ne kai duka ne baka yi kowa ba daidai kake da kowa da haka sahu kansa yana bukatar gyara gare mu sannan sallar kanta tana bukatar gyara musamman wajen koyi da liman za ga wasu galibi ba sa jiran liman ya gama su ba su yi wani lokaci ga mutum yana rigon liman tashi ina rigon liman zama ina rigon liman ga anan dai duk rashin natsuwa ne da rashin karanta sallah kuma abinda nake so in ba mutane shawara yan uwa shawara shine dole ne mu tsaya mu karanci yaya sallah take kada mu kasance kamar da malam mai adari ce wato kamar ra'aytun na kamar ya nas yaf'alun ko mutum yana yi kamar yadda ga mutane suna yi yace wannan bai la yajuz baya halatta ba yadda ka ga ana yi ba a'a karantawa ake yi yasa in ka ga sallar wani abin tausayi musamman mata wallahi sallar su abin tausayi sai ka ji ana bai wata fata wai in suna sallah ba su bayyanawa amma ga ta a gida tana magana radan radan kowa yana ji a waje amma wai a sallah ba ta bayyanawa alhali sallah da iri ɗaya ce manzo Allah ya sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ga ina sallah bai bambanci tsakanin mata da maza ba da haka ya kamata mu karanci sallah babban littafin da duniyar musulunci take jiri shi a eh, yanzu wanda ke koyar da kaifiyar sallah shine sifatu salatun nabi tunda ba dukkan mutane suke wato ainihin yadda da washe shi kan sama littafin ba amma wallahi wannan littafin ne ku koyar da sallah tsantsanta dan ya ce littafin da ke koyar da sulma za Allah kamar ga ta kana gani tun daga kabbara har ya zuwa assalamu alaikum min takbir don haka ya kamata mutane su karanci wato sallah wasan yaya take ka karanci ka san ya ake ruku ya ake su sujuda karatun kan sai ake yin sa yaya ake natsuwa a ruku ya ake su a ta tahiya kanta ya kamata a karance ta mutane ba sa gama tahiya a sallah kawai galibin su sukan tsawa ala ibadillahi salihin ah, shikenan wai an shara Allah ilaha illa wahdahu la sharika lahu wa shara Muhammadar abduhu rasuluhu shikenan Eh, sai ga mutum ya daga hannu haka gaba wai ya gama kaga wannan kuskure ne a takaice dai wallahi sai an tahi tsaye an yi karatu an san me aiki bai kamata a yi kada mu dinga aiki da jahilci muna sallah idan mu gada ma galibi idan mutum bai koyi da manzo Allah ba sallah Allah ba zai karbi sallarsa ba Allah ba zai karbi sallarsa ba da haka ya kamata mu sai yaya annabi yayi kira'a yaya annabi yayi ruku'i ya annabi yayi sujuda yaya yayi taso yaya tahiyar annabi take da haka bayanan dai yana daukar lokaci ba za mu iya kammala shi mu ce koyi da sallah a yanzu mu take ba sai dai mu dan yin fadakarwa ne game da abin shafi sallah tana da muhimmanci kwarai da gaske amma ba a iyayen ta sai an karanta da yadda za ka iya koyon sallah ka ga wani na yi sai ka karanta domin in kaga ya yi ruku'i ka koya ya yi sujuda ka koya ya yi zaman tafiya ka koya to abinda ake faɗa a tahiyya baka koya ba mutum da bai faɗa ka jabe yanzu ya za a yi abinda ake cewa a ruku'i baka sani ba yanzu ya za a yi abinda ake faɗa hajjura baka iya ba yanzu ya za a yi da aka ganin ana sallah ka koya ba ya koyar da kai sallah sai ka karanta Allah ta'ala ya ba mu iko na'am wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh